Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6025 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. hukumar leƙen asirin amurka ta cia ta gano cewa yariman saudiya muhammad bin salman shi ne ya bayar da umarnin a kashe ɗan jaridar nan jamal khashoggi a cewar jami'an amurka jiya juma'a jaridar the washington post ta fara wallafa wannan labari da kuma hukumar cia ta gano yayi kuma saɓani da labarin da saudiya ta bayar tun farko wanda babban mai binciken saudiyar ya wanke rima bin salman daga kisan jami'an amurka sun ce hukumar cia ta gano cewa jami'an saudiya goma sha biyar ne suka yi amfani da jirgin gwamnatin saudi zuwa istanbul su kashe kashoji a ofishin jakadanci labarin da aka wallafa na cewa hukumar leƙen asirin ta yi amfani da hanyoyi da dama don samo bayanai ciki haddasa naɗar sautin wayar talho da kanin yarima khalid bin salman ya yi da kashoji wanda kuma shine jakadan saudi a nan amurka yayin da saudiya ke kokarin rufe cece-kucen da ake yi akan abin da ya fara na biyu ga watan oktoba na kashe dan jaridar jamal khashoggi a ofishin jakadancinta da ke istanbul turkiya ta ci gaba da matsawa saudi lamba kan batun jiya a babban masallacin juma'a na istanbul ɗaruruwan magoya baya da abokan arziki ne suka taru domin yi wa khashoggi jana'iza shugabannin jam'iyyar ak mai mulki a turkiya sun halarci wurin suna mai alkawarin sai sun tabbatar da an yi wa kashoji adalci da yake yi wa mahalarta jana'izar jawabi mataimakin shugaban jam'iyyar ak yasin akte ya ce akwai mutane goma sha biyar da aka ce su ne ke da hannu a kisan kashoji amma ba su ba ne suka yanke hukuncin yin kisan da kansu ba wannan labari ne da aka faɗa mana kuma ba mu amince da shi ba cikin wannan makon ne dai hukumomin suka sanar da cewa an tuho mutane goma sha ɗaya da kisan kashoji kuma an yanke wa biyar daga cikinsu hukuncin kisa turkiya dai ta fito fili ta kalubalanci saudiya kan kisan tana mai nanatawa da tilasta mata cewa ta canza labarinta to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ɗaya bangaren kuma ma'aikatar shari'a ta amurka ta fito fili ta karyata rahoton da ke cewa amurka na shirin miƙa wa turkiya shahararren malamin nan fetullah gulen da zuman neman turkiyya ta rage matsawa saudiya lamba mai magana da yawon ma'aikatar shari'a nicole navas oldman ta ce ma'aikatar shari'a ba ta da masaniyar wata tattaunawa da ta shafi shirin miƙa malam gulen domin musayar kisan kashoji ranar alhamis ne dai kamfanin labaran nbc na amurka ya fitar da rahoton da ke cewa gwamnatin trump tana neman hanyar da za ta miƙa wa turkiyya malam gulen a matsayin wata hanyar da za ta rufe shugaban ƙasa Recep Tayyip Erdogan baki don ya sassauta matsawa Saudiya lamba kan kisan kashoji. kotu ta umarci fadar shugaban amurka ta white house da ta maida wa wakilin gidan talabijin na cnn jim acosta takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadar white house wadda aka soke bayan wata sa'in sa tsakanin ɗan jaridar da shugaba donald trump yayin wani taron manema labarai a fadar. zan amince da bukatar soke matakan da fadar shugaban kasa ta dauka na wucin gadi kamar yadda gidan talabijin na cnn din ya bukata a yi a cewar alkalin kotun gunduma timothy kelly a jiya juma'a ya karar da cewa na umarci gwamnati ta maida wa ɗan jaridar takardun izinin shiga fadar alkali keli wanda ya nuni da abin da ya kira wasu tabbatattun batutuwa masu sarkakiya ya ce shi ya sa ya yanke shari'a ne kawai kan gyara na biyar na kundin tsarin mulki da yake magana bayan yanke hukuncin dan jarida jim acosta ya ce ina mai godiya ga wani alkali da ya yanke hukuncin lokacin koma bakin aiki ya yi munanan wutar daji biyu da suka yi kata-kata da sassan jihar california inda yanzu adadin waɗanda suka mutum ya kai 71 Kwararru sun yi hasashen cewa abubuwa da dama ne suka iya yin sanadiyar wutar dajin kama da karuwar yawan jama'a zuwa rashin ingancin kayan aikin kashe gobara da kuma sauyin yanayi suka ce mai yiwuwa ma wannan mummunar wuta ta wannan shekara so mun taɓace ta wani bala'in da ke tafi. Jennifer Balch, daraktan sashen binciken abubuwan da suka shafi duniya da ke jami'ar Colorado Boulder ta ce nau'ikan wuta na daɗa tsanani a yammacin amurka a kuwa manyan nau'ikan wuta na ya ninka har sau biyar tun daga shekarar 1970 a cewarta ta ƙara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ikan wuta da muka gani a shekarar 1970 a yau mun ga Labaran duniya kenan kuka saurara. Tama yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da hantsi kuma barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani ƙuƙumi ne. Cututtukan da suke kashe yara Madalla kafin mu yi nisa ga jerin rahotannin da muke ɗauki muku da su a cikin shirin. Rahotanninmu na ɗaya da na biyu za su yi magana akan ƙoƙarin yaƙi da ake yi na rage yaɗuwar cutar malaria a jihohin Kano da Bauchi. Cutar da masana harkar kiwon lafiya suka tabbatar da cizon sauro ne ke kawo ta. rahotanmu na uku zai yi magana akan sabon dabarar rigakafin cutar polio da aka bullo da shi a jihar Jigawa. Shi kuwa rahotanmu na hudu zai yi mana magana ne akan matsalolin da ke addaban yara kamar zazzabin fitan haƙori gudawa da kuma abin da ya kamata a yi wa yaran da zarar sun shiga cikin wannan muhalin. Shi ma rahoton mu na biyar zai yi mana dubi ne akan raguwar masu kamuwa da cutar HIV da aka samu a jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Baya ga waɗannan rahotannin. za mu ci gaba da kawo maku jawabai na taron masu ruwa da tsaki a yaƙi da cutar polio a jihar borno taron da gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da yaɗuwar cututtuka cdc suka gudanar a garin na maiduguri kwanakin baya yau za mu ji irin gudunmawar da malaman addini ke bayarwa domin shawo kan iyaye su yarda a yi wa 'ya'yansu rigakafi sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Abba Katma mai kula da kare yaduwar cututtukan malaria, kuturta, tarin fuka da HIV a jihar Bauchi ta kai ziyarar gani da ido karamar hukumar Itas Gadau yadda ake amfani da gidan sauro domin rage yaduwar cutar malaria. Amina Abdullahi Girbo ta kasance tare da tawagar. ga kuma rahoton da ta aiko mana. Da yake bayani shugaban kiwon lafiya na ITAS Muktar Muhammad Limam ya bayyana yadda suke wayar da kan al'umma. Ɗaya daga cikin abubuwan shine muna mobilization. Muna wayar da kan al'umma dangane da duk abubuwan da suke faruwa. Na faɗa a baya akan cewar duk programs mu yanzu na PSC muna integration wato ba kamar a baya ba in aka zo program din tvl ya shi ake yi to in akwai wani wata matsalar da take addabar al'ummar local gamma muna amfani da wannan damar da muka samu sai mu wayar da kan al'umma ko dazu muna tare da masu sarautun gargajiya mun yi amfani da wannan dama saboda yanzu lokaci ne na malaria mun wayar da kansu abubuwan da ya dace su yi kuma alhamdulillah eu unicef project da ake yi wanda yana primary health lafiya suna taimaka mana da magunguna kuma at the same time bakatma ita ce ma uwa uba don suna kawo mana maganin malaria wanda kuma kyauta ake ba da shi. Muktar Muhammad Liman kenan. Kabir Yusuf Itas jami'i a fannin kula da cutar zazzabin cizon sauro da ke Itas. Kin malaria nan Itas ne alhamdulillah kamar da duk muka saba kuma muke gudanarwa al'amura suna tafiya yadda ya kamata. Ya kokari ma'aikata suna kokari domin zakulo cases na malaria a kuma wayar da kan mutane maza da mata yara da kanana domin tura su asibitoci na musamman domin musu gwaji a tabbatar da jinya take da in ta tabbata malaria a basu treatment and sport kuma a mata masu juna a koyaushe muna iya kokarinmu mu ga a lokacin anc da suke ziyarta muna bincikowa mu gano wanda suke da matsalar zazzabin cizon sauro domin a magance su kuma ah, akwai support wanda gwamnati take bamu da mun da ya shafi eh, gidan sauro wanda muke ba da shi lokacin rigakafi na yara kasa da shekara biyar kusan duk yaran da ya yi rigakafi kasa shekara biyar a itas ga ɗorowar gamman inda ya cimma wannan rigakafin yadda doka ta tanada insha Allah ana ba shi gidan sauro kuma haka mata mai juna inda har ta zo anc an zakulota ta samu wayewa har ta zo aka yi mata anc insha allahu ita ma ana ganin cewa an bata eh, gidan sauro domin magance waɗannan zazzabi na cizon sauro kabiru yusuf itas kenan Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Biyo bayan yadda zazzabin malaria ke damun jama'a a jihar Kano, gwamnatin jihar ta ce ta bullo da sabon dabarar yaƙi da cutar, in ji wakilinmu Muhammad Salisu Rabiu. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano ne ya bayyana haka inda ya ce yanzu sukan gudanar da bincike don gano dalilin da ya sa wasu yankunan ake samun yawaitar masu kamuwa da cutar. Dr. Bashir Muhammad Lawan ya kara da cewa binciken ya hada da yi a kan me ke haifar da sauraye ke bijirewa wasu daga cikin magungunan da ake sha don neman waraka. gwamnati a kwanan nan akwai tsari da aka fito da shi akwai inda ake zuwa a yi kamar dan bincike haka don aka lura kamar karamar hukuma ko wasu garuruwa ana samun zazzabin cizon sauran nan musamman a inda ruwa yake kwanciya ko inda ruwa yake bi akwai rafuka a wajen sannan kuma akwai harka ta harkar gona kamar ah, wanda ake amfani da noman rani da kuma ake amfani da waɗannan ah, sinadarai na chemicals din to duk ana zazzaba ana yi a kwanan nan gwamnati ta zaɓi karamar ah, hukuma guda ɗaya an je an bibiyi yara karan wannan karamar hukuma suna zuwa asibiti ana basu magani kyauta ana bibiyar su ana gano ma yaya tafarkin yake yaya su kansu saurayen kasan su ma suna yin nasu yaya suke sauyawa dangane da magungunan da ake amfani da shi wajen kashe su to ana bincike a kai sannan kwanan nan ma kuma akwai waɗansu ƙarin ƙananan hukumomin da zamu ziyarta za mu je za mu gaya musu wannan sannan kuma su ma za a yi wannan bincike-binciken a ciki duk ana yin haka ne domin a samu mafita wanda take mai tasiri sosai wajen dakile wannan ciwo alhamdulillahi ana yi yau da gobe kuma ba sai mun tsaya bayani ba watakila za ka iya samu ka leƙa asibitocinmu ɗaya ko biyu ka ga yadda ayyukan suke tafiya ga bangaren zazzabin cizon sauro kawai ba a a faɗaɗa asibitoci da bunƙasa su da gina wasu da gyara wasu da samar da kayan aiki da samar da magunguna da samar da yanayi mai kyau wajen yin aikin lalle gwamnati tana iya ƙoƙarinta a wannan fanni wanda kuma a labarai ana ji sannan kuma wanda zai iya gane wa idanunsa zai iya zuwa duba da cewa akwai manya-manyan asibitoci ma da aka bude akwai asibitin nan na abin nan na zuro da wanda yake giginyu so su kaga an faɗaɗa su ayyukansu ma ya kai ya kawo cewa ya wuce kano a kan kanta a'a ya kai ga makwabta ya kai ga ƙasa ga baki ɗaya ya kai ga duniya ma ga baki ɗaya saboda akwai waɗanda za a ce su je neman magani ko su je wayansu gwaje-gwaje sai a ce a'a ba za a iya ba sai an fita ƙasashen waje to yanzu zancen ƙasashen waje abin ma ya ƙare sai a ce a'a ai akwai irinsa a kano ku je kano a yi ba na mantawa a cikin watan shida akwai taron gangami da aka yi na lafiya na ƙasa ga baki ɗaya wanda ya faru a kano an an yi bitoci da makaloli da dama ai an ga gaba sosai akwai labarai da yawa da shi kwamishinan lafiya da kansa ya bada wannan labaran abin ya bashi mamaki abubuwan da ya je ya gani da kuma yadda ake yi da kuma mutanen da aka turo daga garuruwa da kuma jihohi da dama saboda su zo kano su ci gajiyar arzikin tallafin harkar lafiya da ake yi wannan abu ne mai kyau a wannan bangaren kenan Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. A jihar Jigawa, hukumar kula da kiwon lafiya matakin farko ta bullo da wani sabon salon aiwatar da rigakafin cutar polio ga yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Halimatu Abdullahi ta aiko mana da cikakken rahoto. kamar yadda babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na ma'aikatar lafiya na jihar dr shehu samba ya yi ƙarin haske akwai ɗan bambanci da yadda muka saba da da za mu yi amfani da wata allura ta rigakafin polio da kuma shi digon baki na ruwa da ake digawa kashi biyu kenan akwai allura akwai kuma digo duka wanda kuma wannan rigakafi ne na polio ita allura sabuwa ce ta shigo wadda kuma ana sa rai insha Allah in aka yi wa yaro wannan allura din to in Allah ya da ba zai kamu da wannan kwayar cuta ta polio din ba jihar Jigawa tana da kananan hukumomi guda ashirin da bakwai to sai aka raba su gida biyu mun fara da guda goma sha hudu za mu yi sati muna aiki sannan za a ƙara yin sati ɗaya ana yi wa ƙananan hukumomi guda goma sha uku saboda ita wannan sabuwar allura da ta shigo shi yasa aka yi amfani da kashi biyu kenan aka raba saboda kin ga dole ma'aikatan lafiya ne wanda suka iya allura su za su yi wannan aikin Me ya jawo hankunan ku kuka kai ga yin wannan allura kamar yadda na gani ta ɗugu da kuma wacce ake yi ita kuma ta ainihin allura ce ake yi ma yaran. Kwanan baya jihar Jigawa ta samu bullar kwayoyin cutar polio wanda akan samu a cikin muhalli kuma ya samu ne ta sanadin wasu yaran ba sa iya sarrafa wannan sinadari na rigakafi da muke bayarwa saboda rauni na garkuwar jikinsu su ko kuma matsala ta eh, yanayin tamowa yanayin abinci mai gina jiki ba su da shi sosai wannan cuta ta kan fita daga jikinsu ta shiga zuwa yanayin muhalli ta cikin kwata da kuma dai yanayi na ruwa haka kin ga a bana mun samu matsala ta ambaliya a wasu ƙananan hukumomi na jihar jigawa saboda haka mun samu bullar waɗannan ƙwayoyin cututtuka a muhalli har ma kuma da jikin wasu yaran da waɗanda suka samu nakasa da kuma wasu ma masu lafiya tafiya haka to sai aka duba cewa ingancin garkuwar jikin da za a samu idan an hada da allura ɗin ta fi karfi akan a yi iya digon baki ɗin kawai kuna sa ran za ku kai ga yi ma yara nawa a wannan zagayen ana sa rai za a wa yara miliyan ɗaya da dubu ɗari shida wanda za a iya ɗan samun ƙari ko kuma ɗan ragi kaɗan daga wannan alƙalma da na gaya miki. Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko na jihar Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A daidai lokacin da ƙananan yara ke fidda haƙori sukan fuskanci matsaloli daban-daban kamar gudawa, zazzabi da sauransu. To shin ko me ke kawo hakan? Shu'aibu Mani ya tattauna da wani kwararren likita a cikin rahoton da ya aiko mana. Ayar tambaya na miƙa ta ga Dr. Malam Amadu wani kwararren likita a ƙaura Hassan da ke nan Maradi. Shi hidda matamna ga dukkan alamu baya kawo ƙwayan cuta a jikin jiki. A'a to ba shakka yakan yiwu lokacin da yaro yakan yi caji ko yakan hidda matamna wannan. Wannan yanayi na hidda matamna yakan kawo wani sabon yanayi a jikin yaro wannan hidda matamna yakan sa garko yaro ta rage haka ba shakka abubuwa da yawa suna faruwa lokacin da yake hidda waɗannan matamna kaman zai kawo rauni ga jikin shi to idan ya kawo rauni to yakan yi kuma su kwayoyin cuta waɗanda an nan tare da mu kullum sukan samu wannan yanayin sai su ayyafa su kawo abubuwa da ake gani misali kaman su zawo da su amai ba shakka ni ga nauni ba yau ba a lokacin lokacin da yaro na yakan hidda matamna wata ɗaya yana zawo ni ga naune ba jiyau Allah ya sa dai na san matakan da ya kamata a ɗauka su ni ɗauka har Allah ya kare shi bisa ga wannan yanayi da ya shiga wannan hidda matamna yakan kawo wani sabon yanayi ga jiki wanda yaro bai san da shi ba yakan sa wannan ƙwayan cuta su a yawa har su kawo wannan ciwoce-ciwoce da ake gani ga jikin yaro. Dokta a kimiyyance kaga ne dace aiki na. To a kimiyyance yaro yana zawo duk uwa wadda ta haihu wadda ke zuwa wajen awo inda yaro yana zawo ta san matakan da ya kamata a ɗauka wannan ruwan gishiri sukari da ake ce ma SRO duk lokacin da ya zawo ne kan bashi wannan maganin kenan kowace uwa idan ta ga yaron ta yana zawo lokacin da yake da matamna a a ta tsaya gida shi ko wanganan dauko wanganan kimsa wanganan a a abu na farko da ya kamata ta yi wannan ruwan gishiri sukari su ne ya kamata a ba yaro idan akwai masassara kuma an san kwayoyi na magunguna waɗanda ke sabke masassara su ya kamata a bada in aka ga wannan abun ba yi lokacin ba shakka a nuhin likita shi likita ya san matakan da zai dauka don ya ceci wannan yaro wani bi a gargajiyanci dokta waɗansu uwayen idan karkara ne sai ka ga ba ai wani mai ku ba ku haka ba a likitanci in dai an daka hura aka ba yaro ba laifi amma dai fa a san cewa kada a wuce gona da zawo dai an san maganin shi dai ruwa ne ke fita daga cikin jiki to ruwa ko in sun huta abin da ya kamata a yi a maido waɗannan ruwa amai shi ma ruwa ne ke ta daga cikin jiki in sun huta a maido su to kuma abin da ke maido su wannan kowa ya sani wannan ruwan gishiri da sukari su ne ke maido ruwa a cikin jiki. Dr. Mana Ahmadu kenan kwarar likita a ƙaura sau Sha'ibu Mani sashen Hausa na murya Amurka daga Maraɗi jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani da wannan rahoto daga Maraɗin jamhuriyar Nijar. A jihar Neja hukumomin kiwon lafiya sun bayyana samun nasarar raguwar masu kamuwa da cutar nan ta HIV, in ji wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ma'aikatar lafiyar jihar Niger a Najeriya ta ce an samu ci gaba sosai a ɓangaren yaƙi da yaɗuwar cutar hiv mai karya garkuwar jiki a 'yan shekarun nan da suka gabata gwamnatin jihar niger dai ta ce tana kashe sama da naira miliyan 60 a cikin kowace shekara wajen sayan kayan aikin gwajin cutar ta hiv kamar yadda kwamishinan lafiya na jihar niger dr mustapha jibril ya yi ƙarin bayani alhamdulillah uh, a mu a jihar niger um, a last um, survey inda aka yi duba inda aka yi a uh, niger state namu uh, muna kan 1% ne uh, na mutane da suke da uh, ciwon kanjamau um, hiv aids kenan amma um, yanzu a haka cikin wannan shekaran um, a cikin wannan watan da muke ciki ana nan gaba daya nigeria kuma ana sake yin eh, diga na soviet din domin a san ainihin inda kowa yake muna fatan cewa insha Allah ma mun soka kasa da kashi ɗayan da muke kai a yanzu nan kuma wannan abin ya samu domin um, irin kokarin da mai girma gwamna yake yi domin harkan cutan kanjamo uh, yan kasan waje ne suke zuwa suke taimaka mana da kuɗin da ake yin test ɗin da kuma magungunan da ake bayarwa amma yanzu sun fara jayewa domin a Najeriya gaba ɗaya abin ya ɗan soka a Najeriya amma saboda haka sun jaye amma mai girma gwamna nama nan Niger State shi yana bayar da kuɗin da ake sayan nan eh, magunguna din tunda su suka jayi musamman test kit da babu ba sa bada kuɗi yanzu a cikin su munan jasid muna ba da wannan um, kudaden kaman a cikin shekara nawa kuke kashewa akan ba da kudaden maganin sayan cutar maganin kanjamau eh, a cikin shekara muna kashe yana kai a kusan miliyan 60 na sayan eh, kayan gwaji da ake amfani da na Um, hiv aids kwamishinan lafiya na jihar niger dr mustapha jibril kenan a lokacin da yake yi wa manema labarai karin haske akan cigaban da aka samu wajen bangaren yaƙi da cutar hiv mai karya garkuwar jiki a jihar niger mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Mustapha Batsari a gaishe ka. Yanzu kuma sai birnin Maiduguri a yaƙi da ake da cutar polio, malaman addini ba a bar su a baya ba. Malam Muhammad Ibrahim ɗaya ne daga cikin malaman da ke taimakawa musamman a bama da kewaye wajen wayarwa iyaye kai domin su bari a yi wa 'ya'yansu rigakafin cutar polio. Ga abin da ke cewa a wajen taron masu ruwa da tsaki da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar da ke kula da kare yaɗuwar cututtuka wato cdc suka gudanar kwanakin baya a birnin maiduguri a cikin nazarin da muka yi mu rediyon focal passes gaba ɗaya kowa ya kawo shawararsa ya je ya duba mutane sai muka gane cewa ashe mutanen mu abu uku ne ke damunsu farko tukunna jahilci na biyu shine hasada da ƙiyayya na uku kuma sakacin gwamnati sai muka ɗauki na farkon jahilcin me ya sa ne shi kuma mai maganinsa ne wayanda suke kin abun saboda addini ne sai muka fito musu ta hanyar alkur'ani da hadisi idan malami ne ya tara sangaya ko islamiyya ya ce baya son ya ɗauki allura ta ɓangaren addini ne sai a yi mana waya ko a ina muke akwai malamin da muka je wurinsa ya ce ba zai ɗauki allura ba don ba ta da kyau dama allah ya faɗa walan tarda an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum sai yace min ni mai maganan yace hausa kanuri suka ce biyu salli min doye biyu kiska saljin dono kiska de biyu shu biyu duro a awinan karwa salli min su gulono ya biyu de shiro a a kiska kama da mawasa kudon ya sallo ku su gulono sai yace nyandi ma ya biyu do nyandi ma kiska do yace yace mun abin da yasa ai ku wannan a lokacin da ana saran itace da karfin gatari sai itacen ya ce wannan gatarin karfin me yasa kike sara ni me ne miki shine karfin ta ce masa a karka damu ba ni laifi na bane ai an hada ni da itace kaman kai ne sai nake saran ka ai ku wannan ku ne malamai wanda kun hadu da yahudawa kuna saran mu yake mu haka shine nace masa to ka faɗa min laifin da ka samu a cikin alluran yace aka ce an kawo mana labarin ba me yace malam da zaman kan nan ba ka karanta in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu alama ma fa'altum nadimin kai amfani da wannan aya mana ni na sha training akan wannan abu da yawa ka tambaye ni menene na sani in faɗa maka in baka yarda ba yanzu in nace maka adawan da kana rubutu da ita ba ta da kyau gaskiya ne ba gaskiya ba kuna rubutu kuna sha wannan ba ke na faɗa a Borno za a ji ba za a ji ba to wallahi ba abin da yake cikinta malam muhammad ibrahim kenan ɗaya daga cikin malaman addini da suke taimakawa domin wayar da kan al'umma su bayar da dama a yi wa 'ya'yansu rigakafin cutar polio a garin bama da kewaye a ƙoƙarin yaƙi da ake yi na kawar da cutar polio ya kuma yi bayanin ne a taron masu ruwa da tsaki da ya gudana wani gidan rediyon muryar amurka da haɗin gwiwa da hukumar kula da kare yaɗuwar cututtuka wato cdc suka gudanar kwanakin baya a birnin maiduguri da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin dukkanin wakilanmu da kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki da suka taimaka domin shirin ya zo muku kai tsaye. Nasiru Yakubu binne ke muku fatan alkhairi a kasance lafiya. Abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet Hausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a mu na sada zumunta Facebook da Twitter. Ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri. la meilleure